yau za mu tattauna ne akan matsalar shin dan da aka samu a tafarkin zina zai iya gado kuwa amma akwai hanyoyi guda uku imma na cikin aure ne imma ba na cikin auren ba ko kuma a wanda aka samu a can gefe eh, ba su da aure suka yarda da kansu Allah shiga wata malam akwai sai da kuce da yake wucewa a sararin duniyar nan wanda waɗansu ke ganin kamar a da can an cuci waɗansu wanda aka haife su a wajen a wajen aure kenan ganin cewar ba a ba su gadon mahaifansu to Allah shiga wata malam wannan ne yasa muka ci ya kamata a warware tsakanin zare da abawa na waɗannan wannan abin da yake zamu al'umma a cikin wannan duniyar musuluncin tamu saboda Allah shiga wata malam me zaka bara akan wannan maganganu da na kawo tambaya akai kai tsaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تفسق بسنته واختار هديه إلى الجزاء babu yan uwa da suke saurari na da kuma kallo na a daidai wanda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a na farko dai ita zina burin ya kamata mu fara kallo tukunna kafin a zo cewa dan da irin wannan hanyar bai gado ko ba zai gado ba dukkan dan da ya samu kansa ta hanyar ya zo duniya ba ta hanyar aure ba to shi kan ya samu kansa cikin jarrabawa haka shi yasa kuma muke jan hankali ta duk da Allah ya rufa masa asiri ya kawo shi iyayen shi suka kawo shi duniya ta hanyar aure dan Allah ya rufa asirin wani kada ya kawo wani duniya ta hanyar da bai dace ba ta hanyar da ba aure ba kuma duk da iyayen shi suka kawo shi duniya ta hanyar aure ce gudu ma Allah in ya rufa masa asiri ne kan san gama rufa masa ainihin wato asiri a wannan shi ne abu na farko abu na biyu kuma kalmar shirji da hushe yake amfani da ita kalmar ce asali ta larabci shirji da ma'anar ashiku ɓangare wato ma'ana mutumin da yake da ɓangare na uwa babu ɓangare na ko na uba to babu ɓangare na uwa ta bai tambayi na uba assalamu alaikum wa alaikum salam muna sauraron ka malam assalamu alaikum wa alaikum salam muna sauraron da ba tambayar na uba ko na na uba sai na shine ba yake ke masa shi to shi a shi kuma kalmar da ba shi ke ba da ma'anar shi a idan an kalli wannan shi ɗan da ya zo ba za a ce masa shudi ba sai wanda suka haɗu suka yi zaman aka haife shi a ce masa shegu don na tabbatar mutum bisa ga zaɓin kanki babu wanda zai zaɓar wa kansa cewa bari ya zo duniya ta wannan hanyar abu na uku kuma shi ne wannan matsala cin da malamu suka saɓani a kanta a da cewa ɗan zina ma'ana ɗan da aka haife shi ya zo duniya ba ta hanyar aure ba zai iya gado ko ba wasu cin ƙwarya sun tabbatar da cewa ɗan yana iya yi wasu kuma sun kore sun ce dan ba zai iya yi ba to a irin wannan ne idan malamai suka saɓani cikin maganganunsu to sai mu mayar da su ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhan da amanu atiiu Allah wa atiiu rasula ya ku masu imani ku da Allah sannan ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulul amri minkum sannan ku kuma shugabanni daga cikin ku Ah, wato hanya na dan damu kenan ah, insha Allah za mu kuma koma kan malam nan da dan wani lokaci kaɗan ah, in Allah ya so yarda sai dai yanzu wani sun ce amma daga ban zuwa ga Allah na'am amma yadda ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu abin da ya kamata mu kalla yayin da matsalar nan ta zama matsala ce ijtihadiyya tsakanin zama tsakanin masu tabbatarwa da masu korewa to bai kamata mu tabbatar duka ba ko bai kamata mu kore duka ba sai idan mun kalli dalilan kowa dalilan da suka zama to sun fi kusa zuwa da littafin Allah da sunnar annabi Sun za mu rinjar wajen mu tabbatar ko mu kore cewa dan da ya zo duniya ta hanyar zina zai gado ko ba zai gado ba wannan matsala da cikin magana tana daga cikin masa'in na cikin wanda malami suka ƙara wa juna ilimi sai dai kawai abin da nake so in ce ya danganta shi ɗan mazina wani ilimi ga yanzu misali idan mace tana da aure sai wani ya zo da wacce wannan ɗan da matar da shi nashi ne wannan da wacce shi ba za a karba ba saboda tana da miji sannan ikirarin da yi matar wani tana da ɗaya ce ɗan ne ya yi wa shi kansa shi da cewa shi na jinafi ne to wannan ikirarin da yi wa kanta bayan ba za a karɓi ɗan ba a matsayin ɗan zunubi sai an masa kuma haddi na cewa shi na jinafi ne to kaga wannan daban sannan akwai wanda za ka ga mace ta yi ciki a cikin wata yaɗi a ce wane ne a ji a same shi karkar sai ya raddin ɗan da fitar ba ya ce ba ɗan sanar kuma a ja a ja a daidai lokacin ba kana iya in rigima ta taso ma tana iya nuna mutum biyu uku hudu biyar kowa ya ce ɗan sani da lokacin kaga inda babu wanda ya yi itirafi ya ce ɗan sani kaga ba za ka na shi zuwa da wani kace dole su ya gaje shi ba a lokacin da bai daga na shi ba ne amma abin da ake magana wanda ya je zina da wata mace ta haihu bayan da ta haihu kafin ta haihu shi aka tambaye shi aka ce wannan dan wannan yaron a naka ne ko cikin nan kai kai sai ce shi wani cewa ya yanku cikin nan ta ce wani ne kuma aka tambaya kai ka yi ta ishe shi ne ake magana shi wannan dan zai yi da da kuma zai gado ba wanda ko na san idan zai ruwan abubuwan suna faruwa to za ka ga cewa wannan din ya faruwa wanda ko ka ga mutum ya ajiye mace a ko ka yana zuma da ita ko ji su haɗa a wani wuri yana gona da ita har ta zo ta ɗauki ciki to wannan ya fi haɗuwa ya fi haɗuwa to wannan yana ganin kamar ita ce matsalar da ta fi yawa ita ce za mu tattauna a kanta. to madalla. haka ne? haka ne haka ne malam. a cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu kamar yadda na faɗa na ce duk wanda ya san matsalar a da ya san cewa malamai suna da sabani a kanta. to wajen sabanin nan abinda Allah subhanahu wa ta'ala irin ta mana yace mana wannan bi tabu tabuta wanda suka sun ta tabuta an yi abubuwa suka daina bauta ya tabutu wa anabu ila Allah suka mayar da al'amarin su zuwa ga Allah sai Allah ce da hulul bushara suna da bushara ma'ana ana faɗa musu ga wani alheri zai same su tun daga duniya kafin su je lahira sai an kace fa shirku dadi فهي دائما بشارة بشير su ne مني بأن رسول وإلا الذين يستمعون القول wanda suke sauraron magana da yadda gudunar aka sana sai su yi magana da ta kyau ka ga yanzu na da nuna su magana a cikin matsalar nan wani ya ce a a wani ya ce yi wacce magana ce za ta zama ita a hasana cikin maganganun malaman nan ita ce maganar da take ta fi kusa da maganar Allah ko ta annabi shi yasa Allah sai ce ula'ikan ladina hadahum Allah wa ula'ika hum ulul albab wa'annan su wanda Allah ya ci da su kuma su ne ma'abuta hankali to babban abin da cin gano wasu ta asubanci ko dai na mazhaba ko kungiya idan wani yi magana to maganar wani fi muna kanta ko da wannan maganar sa ba daidai man shi yasa shekul islam ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa a mujallar na ashirin shafi na ɗari da sittin da hudu ya ce fadilu musulmi na mabnun ala kitabin lahi wa sunnati nabiyyi addinin musulmi an gina shi akan bin Alƙur'ani da sunna sun yi ce wa mustafaqat alaihi al da abinda al'umma suka kittu a kansa sai ya ce fa hadhihi salasatu wa inna abubuwa guda uku Ƙur'ani. da sunan manzon Allah da ijma'in malamai sai ce shi a usulin ma'asuma sunan asali wanda aka tsare kuskure baya shiga ciki sai ce Allah ba ta sana da alfihil ummatu da abin da al'umma ta yi safani a kan tsaro bihu na lahi wa rasul na yadda shi ce zuwa ga Allah da manzon Allah sai yake cewa wadansa da ahadi babu wani mutum da ya isa an yi nafsu da al'ummatu shaksan wani yanzu ya kasa mana wani mutum ya zuɓo ina tsari kasi yi ka kira zuwa ga hanyarsa wani ya yi adi a ha, ka gina so baki a kan hanyar wannan mutumin gairar da jikin da manzan Allah sai ya ce wala yi nafsi gulamin kalaman za ka zo ka kafa mana wata magana ba yuwali alaihi wa yu'ali tsakiyar soyayya da ki akan wannan maganin gairar kalamin lahi wa rasulihi in ba maganan Allah da maganan manzon Allah ba sai ce Allah wa masana an alaihi ummatu abinda al'umma suka yi ijma'i a kansa wal ahada min fi'l ahli al-bid'ah wannan yana cikin aikin yan bid'a annabiyina yamsuguna lahum shakhsan aw kalaman wanda za su zo su wani mutum ko wani zance يفرقون به بين الأمة ولا ما صلب الأمة عكا من لما بنى يعينه على ذلك الكلام malami ya yi magana su ɗauko ta su kasa mai mutane wuta sun ne su ke su riki a kanta kuma su raba al'umma a kanta a wutar kan nishi na tuwa mu'aduna ko kuma wannan mutumin sai ce wal kawarij inna ma ta'awwalu ayatin min qur'ani ada ma taqabuhu kawarij sun yi tawilin ayoyi akan abin da suka kudurce shi waje a yi sai suka sanya wa man khalafa dalika duk wanda ya sabawa fahimtar da suka yi wa qur'ani kafiran kafiru laifi ƙarihun saboda ƙudurcin wasu annahu khalafa Kur'ana na saba wa alƙur'ani sai yake da minista da a alƙur'anan duk wanda yake ɗin wasu maganganu laisa da ha asalin cikin ƙur'ani ba ta da asali cikin ƙur'ani wa ja'ala man khalafa kafiran kuma ita wanda ya saba ma maganar tashi kafiri ne kana ɗauruhu sharran min ƙaurin khawariji maganarsa ta fi sharri sama da maganar khawariji ويجب أن ولما يا وجب أن الأمور المعلومة من دين الإسلام الأمر الدين للمسلمين لا بد أن يكون الجواب أما يعارضها جواب قطعي لا شبهة فيه دون لي جواب مدمنت وأتمنى باب شبهة أتيك جواب قطعي amma matsalar da aka yi saɓani a kanta to sai a koma sai a duba a gani wacce ce wannan na kawo ne saboda za ka iya samu a ce maka ai malamin mazahibu guda hudu sun ittifaki kan wannan matsalar to akwai bambanci tsakanin ittifaki da ijimari sun kuma malaman mazahibu din nan guda hudu da suka haɗu a kan wannan matsala din wato ba su kaɗai ba ne malamai a duniya a kowane ƙarni za ka samu akwai malaman da suka fi su akwai daidai da su sannan akwai kuma wa da su a ilimi kuma masu karin magana wani lokaci suna cewa kakan iya samu a cikin tarki karin abin da ba za ka iya samu a babban ainihin wato ce kuma ana samun irin wannan wannan shi ne bayani a takaici idan muka ɗauki al'imamu abu hanifa an haifa abu hanifa ya gina da shekara tamanin ya rasu ya shekara ɗari da hamsin Imam Abu Hanifa shi ne farko tsohon manyan malaman nan na tsuru na mazayar al'aba ɗin nan na almazayar al'aba ɗin nan guda hudu malami ne na al'imamu maliku al'imamu maliku an haife shi jira na da shekara tasa'in da uku ya rasu ɗari da saba'in da tara al'imamu maliku shi kuma malami ne na al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i an haife shi jira na shekara ɗari da hamsin ya rasu jira ɗari biyu da hudu shi kuma al'imamu shafi'i malami ne na al'imamu ahmad al'imamu ahmad an haife shi bayan shekara ɗari da arba'in ɗari da hamsin ɗari da sittin da hudu ya asin jira ɗari biyu arba'in da ɗaya dukkan ko'innan malamai za ka samu a nahiyar da suka rayu akwai malamai, su akwai daidai su a ilimi akwai ƙasa da su a ilimi wa inna ma kawai Allah ya shara da al'amuran da suka yi ne bisa ga ganin bayansa amma ba da cewa da abin da fita a bakin su mara a gari ba ne kuma ba taɓa wannan da'awar ba wannan shi ne takaitacciyar magana da nake so in yi kafin in shiga cikin bayanin da nake so in yi dangane da wannan ainihin wato matsala a kun shakka babu alamu sun kara wa juna ilimin cewa wasu na ganin ɗan da ba zai gado ba wasu na ganin a'a ɗan zana zai ainihin wato yi gado da kuma idan ka zama zangarin malamai za ka samu shi ne zance na gaskiya shi ne wato ɗan zina yana iya yin ayyuhuwa su gado matuƙar wanda aka jinjira ɗan zuwa gare shi ya tabbatar da cewa ɗan nasa ne bai kore ayyuhu wato ɗan a gare shi ba lallai wannan abin haka yake saboda dalilan da zan ayyuhu wato kawo wannan shi ne a ba na san dalilan malaman da suka ce tun guna ba a yi wato yi gano ba a su. abu na farko da nake so a lura da shi akan wannan matsala ɗin ita ce na malamai na san da cewa sun tafi akan cewa dan zina ba zai a yi zuwa to gado ba amma wanda sun ka tafi akan cewa dan zina zai gado na farko sun tafi hujja da cewa shi wannan wanda aka ce zai gada ɗin yana daga ainihin wato wulan sani ta ɓangaren ainihin wato kaddala da kuma ainihin wato cewa da haka Wannan subhanahu wa ta'ala da yake roƙon da zai khalaqa min al-ma'i basharan Allah shi ne wanda ya halicci ɗan adam daga ruwa fa ja'alahu nasaban sun ya sanya yana da nasaba sannan da kuma surukuntaka to kasancewar ta nasaba shi a cikin wani wani ne sannan surukuntaka shi ne a wurin shiga dan an samu wato na tsaya ya zama ɗan wane ba a samu su hukuntaka ba cewa an yi aure zai gora kuma a ce ba ɗan saman da kai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa ruwan nan kana kamin inan ma'i musaran fa ja'alahu masalan wa sihra wa kana rabbuka kabira wannan shine ne ainihin wato abu na farko da aka a ƙarƙashin wannan suka ce shi wannan yaro ya afu ne daga ne wannan shi wannan uban da aka ɗansa ne kaɗan zaran abin da Allah ya ya kaddara da kuma kasancewa haka suka ce ba a sami wani dalilin shari'a shari'a ba ingantacce nassin kai tsaye wanda ya daga alaƙin gudun hana a yi ilhaƙin wannan yaron sai sa sa kuma hannun salim da sun asirin littafin shi zan ta kubin jirani wanda ikira ya ce alwalabin lizzani wadalika da annar hukumar kauni al'an لا يعالجه حكم الشرك فكيف نلجي هذا الحكم القومي مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل فإن استلحقت ذاك أن يتحكي فتجنب بدلا وفي سنين لا لنا ذلك فان هذا الولد ثبت قوله من كثر أظن أن يقدر شيئا فإن dukkan mutum انسان ne اقدر da ba kuma samu wani dalilin na shari'a da ya karo da shi ba babu dalilin da zai sa a ce ba za a riskar da wannan ainihin wato ɗan ba na shi ba ne sannan wannan shi ne dalilin na farko daga cikin dalilan da suka kama hujja cewa a lallai ɗin zai iya yi sannan ga hadisi wanda ita bukata a yana nan kusan muka iya samu a gidan kowa a wannan hadisin ma'ana kama ya fi sani nuna na al'imamun nawawi wanda mun san hadisin ra'i makiyayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ba da labarin abin da ya faru da wani makiyayi da mamarsa ta yi wato yi masa addu'a mun riga mun san wannan hadisi hadisin wanda yake sananne ina fata an fahimta hadisi wanda yake ainihin wato sananne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan mutum wanda al-Imam Bukhari ya kawo shi mara la a mara hanya na dan dan insha Allah zai sake dawowa da ciro da bayani a daidai wannan lokaci kuma za mu ɗauki na ku shirya ne? na wani kusa ci gaba mara hanya ne hadisi ya tabbata cikin bukari wanda ya kawo shi da na faɗa da wannan lambar. har zuwa ga muhammad bin sulaiman zuwa ga abu hurairah yake cewa annabi ya ce lam yatakallam fil mar'i illa salatatu ko wanda suka taba magana a cikin zanin gurbu sai mutane uku akwai isa bin maryam fi bani isra'a wa kana rajulun fi bani isra'ila yuqalu lahu jurayb kaga ya ambaci mutane uku sai ce to akwai wani mutum cikin bani isra'ila ana ce masa Juraiju. kala musamman ya kasance mutum ne mai ibada ko shi cikin sallah yake ja atu bu umma hun sada atu ma yutu sai ta kira shi fa kala ujibu wa um salli ko an sa mata da mutum sallah dan ta daga dai wa kala sai ta ce allahumma la tumitu hatta tumila hu wujuhu al wannan sallawa kada allah ya kashe shi har sai ya ga idan kaiwa وكان جريج في سمعته فعرفت له امرأته أنا تكون من نفسه وأتاك من عبادة سيدة وتمتكا قلو تاب بجري مثل كنتا وكل ما تكون سمدنا فأذا فيه جمال الله ka sannu haka ne za mu cimma nasara saboda hanya nake damu malam kuma zai bayani filla filla akan wannan matsoyi da suka dawai wato suka dawai bai al'ummar musulman duniya wadda waɗansu suke ganin kamar akwai wanda aka zalunta wani kuma suka kan ba a zalunce su ba kuma wani suka ganin su ma'aya ne waɗannan dan ba su ne suka yi su a hakan nan ba alas da wata malam salamu alaikum to bismillah malam to ita wannan matar da ta waɗanta mummunan addu'a cewa kada Allah ya kashe shi sai da fuskar karuwa lokacin da mama ta yi masa haka wannan addu'an da ta ɗabi, sai ga wata karuwa ta zo ta nemi jirugu tana so ya fasa kancin da ita sai yake wadda to sai ta nemi wani makiyayi da yake da alaƙa kusa da inda yake zama sai ta ba da kanta ya amfani فهم يتعتقوا كثير من قوانا غلام سيطاء فيهم فقالت سيطتي من جريجي قال جريجي لا تكلمت من تكلمت وانا تكلمت اي جريجي متى عن الهي سنة وفكرت عنه سواء سواء عنك نوه وصدبو سكا كيو يا من سواء التابع سكا سواء وكان دوشي سكا نوه رأى سيئة وسلم سواء عبد wanda aka haifa kwana sai ce masa man abu wani ne babanka ibn yaro kwana ba sai sai yaron ya ce wani matuwayi shi ne babana to kaga wannan hadisi hujja ne kaga ya jirgi ya ce man abu ka wani babanka ya gudan kwana sai ce fulano wani matuwayi shi ne babana kaga ai ba ta hanyar shari'a ya haifi yaron ba ta hanyar aure ta hanyar zina ne amma manzon Allah ne yake da al'ummar ta labari dangumar ta taso da aka taɓa yaron aka ce waye baban ka yace wani babana wani makiyar shi ne babana idan da in an haifi ɗa ba ta hanyar aure ba ba a jingina shi ga mutum a ce ɗansa ne to dan mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbatar da wannan labarin da ya faru kafin shi wanda yana ganin kun wannan hujjar kawai muka tsayawa cewa ɗan zina idan mutum kun tabbata cewa shi ya ƙi karɓa aka ce na waye ce nawa ne ana iya jingina shi a ce ɗan nawa da ne tun da mun ɗaukar sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗa ya tabbatar da aka yanzu wannan hadisin ƙwaya ɗaya kaɗai idan muka duba za mu ga cewa ya isa ya zama da nuni sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan yaro ya taso uban ya karɓe shi cewa na shi ne ko ba ta hanyar shari'a ba ne ya kun maslaha wajen yaro yana da makoma cikin rayuwa akan abin yaro yana da rawan ba yana da ɓangare na uwa ba da ɓangare na uba ta yadda kaga zai iya sahaifar da kowace irin ainihin wato matsala da haka wannan shine wato bayanin da nake so in yi a taƙaice akan wannan hadisi idan muka kawo ya isi da ainihin wato zama dalilin cewa lallai wato ɗan in an haifi mutum ba ta hanyar shari'a ba ba a ƙwarewa a ce ba ɗan mutum ba ne sai dai idan shi wanda yake da ɗan da ya kore ya ce ba ɗan shi ba ne wannan shi ita ce gaskiyar magana haka a gaskiyar magana cikin maganganun da malamai suka yi idan aka dubi maganganun aka zurfafa su ta ɓangaren dalilai masu zurfi za ka cewa wannan shi sannan abu na biyu da suka kawo komar ku ban da wannan shi ne umar ɗan karɓar an haka a wuladan wani rushin da yake da aba'in cewa akwai 'ya'ya da aka haife su a jahiliya wanda auren da aka yi ba ta hanyar hanya mai kyau ba ne amma kuma sai na umar ya rufkar da su cewa iyayensu ne wanda wannan ya zo cikin muwa ta ta maliku hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da ɗaya da biyar haihu da sa'i لأنه من وكان وجود أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ya kasance an da aka haife shi a jahiliya an kai da awa kace naka ne a musulunci sai ya ainihin wato ban maka ainihin wato ɗan duk da sun ce a cikin sanadin sa akwai in kidayi ta hanyar sallama da bin yasa bai ba in wato ko da yayi gure ne ba ya kawo a cikin alburta kashin nan wata a mujallabi na sha ɗaya na shida na faɗa yake lallai sai na umar yana riskar da ainihin wato ɗaya ko da ba ta hanyar aure aka ainihin wato a ba ibn abdulbar yake cewa hada idan lam yakun hunaka firashin لأنهم كانوا في جاهلية يسافهون ويناتهون في أكثر نكاهاتهم على hukumar الإسلام irtari saboda wannan ya kawo ta a cikin attabi na shi don haka wannan kwaga shi ne dalilin ainihin wato na ainihin wato kasar shima lallai ya tabbata ainihin wato ana yi sannan a bayan wannan al'imamin kurtubi da ya zo cikin littafin sa aljami'u ya kan qur'an yake faɗa yake annabi ƙarin حقه في ولحكى يعني عن جريج انه نسب ابن الزنا للزاني التي وصلت الله نسبته بما كرت له من الآلة فيما نطق السبيل بشهادة له بذلك وانا يتكي شيدا مثل الزنا تعمل مقجزة أصاوني مدنة أعيقش بتعمل أولي بأتي وعي بابنك يتي بابانا شيء والي وانا ينا تكي أنا ينا تكي مدلل تسكت في أقول قياسي شيء القياس السليم الكريم فإن الأبع domin shi uba ahadu zalimi ɗaya daga cikin na ne a huwa in ka idza kana yulhaqu bi ummihi in dai za a yi wa yuskar da ɗan da mahaifiyarsa wa yin sabu za a jingina ta zuwa gare shi wa tarithuhu wa yarithuha zai gaje ka ta gaje shi wa mutu an-nasbu bainahu a tsarin ɗin ummihi sannan ana iya tabbatar da nasaba ta bangaren uwar shi ma a kawo hazanar din tare da cewa kowa san na ta yi ya ce wata da wuji da wala da na izani da ai an samu ɗani daga wurin ɓangare guda biyu wa ƙarish tara kafi wata da ƙa'ada an na hutu kuma da uwar da wanda ingilan kuma kowa ya yarda ya ce ɗanshi ne da wani ɗan ya ce kamar mani umin na hutu biyu da ƙwan ilalar yadda ina rayu in ba wani bane ya zo da awa ya ce ɗansa ne ai ba dalilin da ruwa a koya ya ce ba nan su bane wannan ya ce ta hada na hadin kiyasi wannan tsantsan kiyasi ne ya yi wannan maganar a cikin zaɓin ba'ad a mujallar na biyar shafin na ɗari uku da a tamanin da ɗaya sannan abu na biyu suka ce an na hada ɗaukar mota da tabu a rage masalin kasira matsaloli da yawa za su jiranta akan wannan idan aka ce zai gado a fa kiyaye malam muhammad aiwat wajen akwai bambanci mutum ya ce wannan ɗan mace ta ce ɗan wani ne shi na shi ya da ɗana ne da ɗan da rigima ake yi a kansa ita ta ce ɗan shi ne shi kuma ya ce a'a bai yadda na yi faɗan ka bane ko masu sauki kana gidan wani wani ya da awa ɗan da ke nufa gidan nashi ne kaga wannan ba za a taɓa ba to abu na gaba shi ne annan shari'a kuma ba shi a alaƙa da shi shi ta ibn usaimin na yi magana muku ta gwamnati da shari'u shan tasharrufin ila ilhaqin nasu fi ansabin ma'aluma sannan kuma ya ƙara faɗa yi wata magana bayan wannan a ƙarƙashin wannan sannan ya ce wasu nisbatu waladin zina ila abini ta haƙiƙun da hadihin masna khususan annal walad na zan da a cikin jinjina ƙwazuwa ga iyayen shi su ce nasu murkura ya ta hanyar aure ba ne ya ce akwai maslaha musamman ma idan an kalli shi yaron ba shi da wani tarihi da ya ba wani wani sha'anin dole azi Ya tsaro irin wama da makamantan wannan ina abu na gaba bayan wannan a cikin wannan zancen suka ce akwai wato hassan da zari a da kani manzana da wa ibada idan a ta irin wannan hanyar kaga dole za a zaburar da wanda ije in sana da wata a sa shi ya aure ta don ya rike ɗan da suka harga ta hanyar ainihin wato zina da a cikin wannan sannan a ciki akwai wani abin da ya shafi wato mushkilar waɗannan 'ya'yan waɗanda za a fara ɗauko waɗannan ɓangaren da aka ba sa jin cewa su an haife su ta hanyar haram da kuma ainihin wasu jin ko sannan ba za su taso ta hanyar suna jin abin da ya shafi alƙaha wa zul yana da ainihin wasu wani tasiri a kan su ba wannan duk yana daga cikin dalilan da malamai suka kalla suka ce lallai wato ba za a koyi wannan dan a ce wani ba na shi ba to malamai shi ne na'am na'am to da kamar da kace a nan ba za a iya kore cewa wani yaran ba yayan waɗannan wanda suka yi zinan bane suka haifi wannan yaron da Allah shiga wata da yanzu su waɗannan yara waɗanda a wancan zamanin da ake cewa ba a ba su gado yanzu an cutar da su ne ko kuma a'a tun da yawanci kirwa na yaran ba ka tun gado sai a ce kawai a ba su a musu isani a ba su saboda dai kar su ma su rasa wani abin rayuwa bayan mahaifin su ya mutu kuma ba a ba su wani daraja a cikin ƴaƴan da aka haifa a bangaren aure to Allah shiga wata malam wannan wannan matakin ya za a yi da shi Mana tarora? Salamu alaikum. assalamu alaikum Malam Muhammad Awal ba za mu ci an cutar da su ba. Domin malaman da suka wannan kasawar mm. wato da kun yi su nan zuwa da san zuciya da gangan a'a sun kokarin tsara addini kada wato ɗanna su yaɗu a bayan ƙasa ta suke wannan kasawar. Mm. Kaji na ɗaya? Na biyu kuma a wancan lokacin da malamin suke wancan fatawar akwai fatawa kishiyar tasu malamin cewa ɗan zama zai gano ai kakka ɗauka cewa sabuwar fatawa ce da daga bayan nan aka gano cewa aka masu cuta da a'a tun a daɗin yayin da aka samu malamin da suka ce ba zai ba akwai malamin da suka ce za su wa inna ma kai wasu tsakalilinsu da riko da mazhaba a duniya rikon shi zama ina kan mazhaba kaza malami ne mazhaba kaza ya faɗa kaza ya ce ba a yi da ko da akwai wani zamiri da ito ne yake da in to ni da ina da kan mazhaba ta a zan saki wannan mazhaba zan kama wannan dalilin saboda haka an yanzu wannan hadisin da na kawo yanzu hadisi ne da annabi ya kawo shi a babu mu'jiza aka tambayi wato wani gashi ya ta tabar da cikin birzana cewa ma a bai ne a daura yin sallah ya zo samu yaron ya ce masa man abuka waye ka. ya guda kawai sai ce a ra'i malamar su in shi ne babana ka lura? wani wasu ya shi ne babana inda a ce ba a faɗa hmm. to da kai kun mai ya faɗa haka shi kuskure ne to annaban da in kai to labarin da hakan ba daidai ba ne yadda ya kai to labarin su ya faɗa ma al'umma su ya ce to to kuma da yau duk yanda ya yi faɗa ta irin wannan hanyar ba dan ba ne kalura eh, da ka ne yake masa ya ne man abu ka tsaya sai ke kulanin ra'i wa na makiyayi shi ne Ka kaga yake baban shi ne tare da ba ta hanyar kuma ya samu bayar. Hmm. kuma wannan labarin annabi yana bayar shi a damun mu'ujiza ne na'am to madala madala malam zaka dan huta kaɗan akwai wanda zamu dauka su ma za su dan duba ta ake su kafin ko mu dawo gare ka insha Allah ah Sheikh ah, Al-Ramawi yana na kan layi ko Sheikh Al-Imam ah, Abdul Hamid ah, Abdul Wahid Al-Ramawi ina zaman yana na alayi ko to yana na alayi ah Allah shiga wata malam na san da kana cikin tafiya insha Allah za mu yi maka wannan tafiya a daidai wannan lokaci Allah shiga wata malam to shin a ya dan da aka haifa ne a ta bangaren zina idan har a mazinatan guda biyu suka amince cewa wannan ɗan dan su ne to ya za a yi da shi zai ci gadon uban ne ko kuma a Allah shiga wata malam شاء الله وذيب وبريلا كمان ما على الشيء وانت شيء وعشي في أمون دي أبونا كاريشي ذيب أي شيء بوزور بوبي ولم توا وصو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقراره العظيم بارك الله yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan tambayoyi da yan uwa suka yi za mu ba da amsa duk da muna kan tafiya dai a gurguje don da za a bar amsa ba za a samu amsuwa da abin da Allah ta'ala ya abin nan tambayar farko cewa ɗan da aka haifa ta zina da mazanacin da mazanaciyar sun yadda cewa kansu ne su suka yi zama suka same shi zai yi gadon babansa ko da zai yi gado ba cewa ƙa'ida ta tsari na shara'a ta Allah shi ɗan zama ba zai yi gado ba domin ba zai gaji babansa ba ko da wato baban ya mutu shi wannan zanen don shi gado abu ne da yake cikin shari'a kuma yake cikin wato ainihin abu mai kyau na tsarki Allah kuma shi ya raba kuma Allah ta yi mula ya kaba da irin kwanan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukkan da da ya fito ya zina to baya gado sai dai akwai wanda ya kan iya fitowa ta zina ya yi gado amma ta wannan siga da ka faɗa yanzu kai tambaya sun sun yi jirgin aka samu tuwon guban ya mutu ba zai gado ba kuma mai gado sai ɗaya na shari'a ɗaya na halali shi kayan gado abu ne wanda yake na tsarki mai kyau shi kuma wanda zai gada shi ma sai mai kyau don harka ubangiji ta tsarki mai ɗayyibun ne da ya kuma da zai saboda haka babu wannan gado sai dai abin da mutum zai iya yi kamar yadda wasu suka yi dan da suka haifa nan da na sun san an zo gado shi ba zai zo ya gado ba wani alkhairu da za a ke za a iya masa da shi ma ya samu abin da zai ji daɗi a rayuwa da shi wannan yana da kyau sani ne amma gado ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa haka to madalla har shi kawai mara jama'a ta biyu zai shin mace take gidan aure sai kuma ta je ta yi zina a waje har mijin ya gane kuma ya nuna cewa ba ɗansa ba ne to ana shiga wata malam ya wani al'amari yake alhamdulillah kun sauran mai tambayar taka ta biyu ɗan uwa cewar mace ce ta samu ciki ta rubuta ta zina kuma tana da aure to wannan ya sha bambam da wannan aka samu ba da amur ba kuma ɗaya idan ta yi ce na to wannan ɗan ya ta haife shi wato tun da an samu sakaci na mai gidan ko da rashin kula mata ko kuma rashin kodarin ta tafi ta abin da ta ga dama ko kuma shi ya barta a gari ya tafiya su wani gari ya wasu shekaru da yawa mata masu aure wannan mai matsalar su har akan samu 'ya'yan banza ko kuma 'ya'yan zina to wannan idan aka samu irin wannan mace mai aure ta samu zattar zina ta samu ɗa kuma da ta wannan ɗan shi shari'a tana tana miƙa wa nan ne domin ya yi ta sahuli hukuncin shari'a kenan wannan ɗan dan zuma ne amma kuma ba za a ta shi ba domin wannan uban na mijin babarsa da ya saka ci ya yi ba ta dama ko ya bata haka ya ta samu ci ta haihu to shari'a ta ba shi ɗan bai isa ya kore wannan ɗa daga gare shi ba kuma ba ɗansa ba ne. Imamu Khalil a Mutasar ya yi wannan maganar ya bayyana da cewar ana ruskar da ɗa ga uban da ya ci har matarsa ta je zama ta samu ɗa matuƙar da auren to shari'a ta ba shi ɗan saboda haka eh, kuma magana kuma magana zancen gado wannan ɗan zai gaje shi ɗan zai gaje shi amma shi da ɗan zai mutu ko ne zai bari to shi uban ba zai gaje shi ba wannan wannan wannan matsalar tana cikin kasar wani hama shi ɗan fodiyo ya wake ta ko yana magana a cikin cewa ina ba na labari a waƙoƙin da ya yi ne yake cewa ba na labari wacce ta aika wa mijinta ta aika wasiƙa bayan ya barta shekaru kamar da yawa ya barta shekara takwas shekara biyar sai kawai ce masa waya ko kuma ta ɗauka masa mai wasiƙa cewar ina da ɗa ɗan nan ba ɗanka ba ne eh, kuma ɗan nan ba ɗan zina ba ne ma'ana ba zo ba shauke ba ne duk da azara ta same shi shine ma'anar ba ɗan zina ba tana kuma ba shi labari da hukuncin ɗan in ka mutu zai gaje ka amma kai in ya mutu ba za ka gaje ko amma mai shi sun masa lambu ba ne inna li waladan walaysa za minka aynan walaysa min zani dan to biyo ne wake rabbi Allah wa in in mutu rusk yuska wa in mata wa lam tarusu ko ajibuni ya zawi fatini to wannan haka hukunci ne na Allah yadda zai tsara ta kuma ba lokaci magana na nan hadisan ma'aiki da kuma da tattafan bukumu kutubar fikihi malikiya da wani tadawar matsaloli suna nan wani insha Allah za mu samu damar da za a zauna a warware a je su su kan haka wannan ne a takaice a gurguje amsar tambaya ka ta biyu a a'lam haka. Ana shiga ta kata wata abin da nake nufi a wannan tambayar to kakar da ta kai shi tambaya na uku an da nake nuna cewa a'a wato shi dai su dai ma'aurata guda biyu a ita matar wato suna tare ne da mijin yanzu har sai sai ta ɗauko ciki shi miji ya zarge ta akan wannan al'amari na cewar shi fa bai yadda da wannan cikin ba ba na shi bane shi nake da ma'aka Allah shi kawo ta malam na uku kenan alhamdulillah amsar tambayar ka ta uku uwa maganar cewa ta samu ciki tare da mijinta ta zana har ma aka zo ana rigima har yi rantsuwa an yi la'ani kenan tsoron yi la'ani ne hukuncin ne da zai tabbatar masa kawai da shi da ita tun da ya zarge ta ya ce ba ɗansa ba ne ya kora ciki ya kora ɗa to za su samu rabuwa rabuwa na har abada shi da ita ba aure kawai amma aure tun da zai da aure tare da ita bai isa rantsuwarsa ba za ta kore masa ɗa daga barinsa ba domin shari'a ta tabbatar da ɗan da aka samu ta irin wannan kamar yadda muka baka amsa a tambaya ta biyu za a raskar da ɗa gare shi ya haƙul waladu biki na sani amma baiwa ce ta shari'a ta ba shi ba yadda ya isa ya tura wannan ɗan da ba ɗansa ba ne ba shi ya shi ba amma sakaci shi ta sahuli da haƙƙin aure shi ya tabbatar masa shari'a ta tabbatar da tsarsa ne yanzu wannan shi ne hukuncin wannan magana na nasa ne hukunci biyu ne arwaskar da ɗan gare shi ko ba komai da shi zai biya ko ce Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana masu albarka shin ɗan zina a yaron ɗan da aka haifa ta fuskar zina yana gado idan mutumin ya yarda da cewar shi ne ya yi zinar an fahimci tambayar aiko mm. to wannan akwai tafsir wato idan mace tana gidan mijinta sai wani ya yi zina da ita kuma ya yi da'awar cewa wannan ɗan nasa ne kuma ya ce wannan ɗan nasa ne kuma a shirye yake ya karɓe shi in tana gidan wani to wannan ba za a saurare shi ba haddi za a yi masa haddi za a yi masa sannan shi kuma mijin shi kuma mijin in ya yadda da cewa ba ɗansa ba ne to ba zai kore shi ba sai da ya je ya li'ani ya kore cewa ba ɗansa ba ne ba zai ce ai tun da wani ya zo ya ce ɗansa ne ai shaida ta fi ƙarfi tun da ya yadda cewa ɗansa ne shi kenan ya zama to ɗansa ne sai ya je ɗauke shi ba za a karɓa ba a shari'a a shari'a ba za ta shi yana nan a ɗan matar ne a ɗan mijin matar ne na biyu shi ne mutum ya zo ya yi da'awar a cewar a ɗan ya yi da'awa na cewar ta ya da'awa a kan mace cewa ya yi zina da ita kuma a ba matar aure ba ce ita ba matar aure ba ce ba firashi ne ga wani ba sai ya yi da'awa a kan cewar ya yi zina da ita kuma ta yi ciki ta haihu kuma ya ce ɗan nasa ne kuma a shirye yake ya karɓa to wannan akwai saɓani a kai jimhurin malamai mazhabobin nan guda hudu sun ce ba zai to ɗansa ba ko da ya ce ɗansa ne ya yi haƙinsa zai to ɗansa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash walil ahiril hajar tunda ba firash bace ba mata aure bace ba za a danganta ɗaya zuwa gare shi ba wanda ya yi zina kuwa sai dai ya je ya samu dutse ba zai samu ɗa ba wannan shine mazhabar al'a'immatul arba'a amma daga cikin malamai a ka gani yawa ahsan kuma wannan ra'ayin na cewa shine abinda a'immatul arba'a suke shine ma fatawar malaman shine fatawar lajinar fatawa ta kasar Saudiya ra'ayi na biyu cewa mazinaci da ya yi ya ce cikin da aka yi na zina nasa ne da ya tabbatar shi ne ya yi cikin da shi kuma da matar ita ma ba ta yi inkari ba to wannan ra'ayin sai ya ce yana da haƙi in ya ce ɗansa ne a danganta ɗan gare shi domin babu dalili da za a hana shi wato istil haƙin ɗan ga kansa domin abin da ya hana shi a can kan ya mayar da ɗan nasa ne saboda matar aure ce in ya yi zina da ita ta yi kan cewar ba daga zinarsa ne ke cikin ba ta yi kan cewa daga saduwar da take da mijin ne saboda ta yaya za a san cewar tsagwaran ɗan mijin ne ko tsagwaran ɗansa ne yadda za a kore ɗan gare ga mijin shine ya yi la'ani. in kuma yayi li'ani ba za a dangata dan ya zuwa ga shi mazinacin ba dan yana nan akan cewa ɗan uwarsa ne to wannan tunda ko wannan ita ba firash bace ga kowa to sai suka ce idan ya danganta dan ya zuwa gare shi babu laifi kuma wannan shine aka ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata urwata bin zubair da hassan al-basri kuma shine ra'ayin shekul islam ibn taimiyya da ibn al da rashid rida daga cikin malaman zamanin nan kuma Sheikh Al-Uthaymeen to a bisa wannan ra'ayi wanda ni ma na karkata gare shi a wannan dan zinan zai yi gado akwai sura ta uku wanda shi ma dan zinan ba zai gado ba shine mace wadda take ba matar aure ba ta yi zina ta haihu amma wanda ya yi zinan ce shi ba ɗansa bane bai yadda ɗansa bane to nan ba za a danganta ɗan gare shi ba ba za a tilasta masa ba an fahimta saboda ka sura biyu bittifaki bil ijma ɗan zina ba zai gado ba shine idan matar aure ce ta zina wanda ya zina da ita ya da awar sa ne ya a bashi ɗansa ba za a bashi ba kuma mijin ɗan za a dangana shi zuwa ga mijin matar sai idan mijin matar ya kore shi da li'ani kuma in ya kore shi da li'ani shi mazinacin da ya da awar ɗansa ne ba za a danganta ɗan gare shi ba da haka ba zai ci gadansa ba hali na biyu shine matar da ba matar aure ba namiji yayi zina da ita kuma ta ciki kuma ta ce ɗansa ne shi kuma ya ƙi yadda ya ce shi ya yadda ba ba ɗansa ba ne to nan wajen ma ba za a danganta ɗan gare shi ba kuma ba zai gaje shi ba matar da take ba matar aure ba namiji ya yi zina da ita kuma ta haihu kuma yake ɗan nasa ne kuma a shirye yake ɗauki wannan ɗan, to wannan shine aka yi sabani mafiya yawan malamai mazhabobin nan guda hudu sun ce ba za a yadda da shi ba ba za a ba shi ba ɗa ba nasa bane amma waɗansu malamai daga cikinsu su har da ibnu taymiya da ibnu al da kuma magabata irin su urwatu bin zubair suka ce in ya danganta ya yi haƙin ɗan ga kansa za a yi istilhaƙinsa kuma wani shi ne ra'ayin daga cikin malaman zamanin nan shekhal usaimin kuma saboda wato maslahar da ke cikin a saman ma yaro uba ta fi maslahar rashin a bashi haka yana wanta gaririya ana ce masa ɗan shege wannan maslahar gara a aiki da ita domin babu wata barna a cikin ya danganta ɗan gare shi ko ba haka ba ba wata barna ba a shigar da ɗa cikin gidan wani ba ɗan ce ɗansa ne bayan ba ɗansa ba ne maimakon a bashi ba uba gara uban ya zo ya ce gara wanda ya ce ya yi ɗin ya zo ya ce ɗansa ne to shari'a a nan wajen za ta iya bashi ɗan wallahu ta'ala a alam tumara da mun saurari dr bashir aliyu umar wanda shi ma ya yi bayani filla-filla a kan wannan matsala na gado ga ɗan da aka haifa ba a cikin aure ba wanda shi ma ya bayyana cewar ya karkata a bangaren da wannan dan inda iyaye guda biyu sun amince ba su kore dan ba ko shi uban bai kore dan ba to insha Allah shi ma zai yi zado kenan a kamar yadda shi shi Musa Yusuf a tabi sunna ya faɗa babban malami a can kasar tarayyar Najeriya an da wayannan malaman guda biyu su kuma sun dace amma shi dai Sheikh Al-Imam Abdul Wahid Al-Barwani nawi shi kuma ya ce a'a dan ba zai yi gado ba to sai dai akwai tambaya na kashe da na yau malam wanda da yake yana kan tafiya malam ala shiga wata malam an da nace wannan yaron ya matsayin sa yake a addinin musulunci me za ka faɗa kai ala shiga wata malam tare da Allah ɗan uwa wannan tambaya ta ka ta ƙarshe cewar wanda aka haife shi da zama matsayinsa addinin musulunci ɗan zama matsayinsa addinin musulunci kawai shi kazanta ne kuma zanen ba za ta hana shi ya zama musulmi ba da sauransu amma dai matsayin a addinin musulunci ya bisa ko nausarwa ta manzon Allah shi dai kazanta ne kuma ɗan wuta ne misali a addinin musulunci in an samu ɗan zana saboda hadisi ne nuzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wani zina wani zina وولد ولد الزنا وولد الزنا في النار zina ɗan ɗan ɗan zina na awa na hudu mai lalata sallallahu alaihi wasallam shi duk wuta ne haka shi ɗan zina ba wai laifinsa ba ne ba komai ba ne shi ba wai wani abu ne don kan mutum ya ce zai kawo wala ta zira wa zira ɗin nan ba ana take aiki ba shi ɗan zanen kawai kayan Allah ne yadda wasu yake yi da shi ba ruwan Allah ba wai zalunta sa Allah ɗi ba ba kuma kin a'a kawai shi abu ne na Allah ne da dama ne kaza da wannan to ganin damar Allah a fahimtar mu da hadisin na Allah kawai ɗan zana ɗan wuta ne idan yi ibada ya yi duk abin da zai aikata na alheri da wata da'a da komai Allah shi ya sanya da zai da wannan amma dai Allah ya hukunta ba ma ɗan zanen ba ɗan da ɗan zana ya haifa na hawa na hudu shi ma ɗan da ɗan zana ya haifa har na hawa na hudu duka manzo ya ce suna cikin wuta shi sa inna Allah qad hakama ala waladi zina min wannan shine hukunci da matsayi na ɗan zana a shari'a kuma magana Allah ne ke yi yan Allah ya abu ba a ce a tuhuma ya ake yi ya abu kawai kamar ta ce yin Allah tsayi bula ya kuma da na tsaye shi ba ruwan Allah da fitar da kazanta da datti kawai ba bai da sa kawai na wuta ne to sai ne mun sani a cikin farala Allah akwai wasu abubuwa da idan ɗansa na Allah ya datar da shi ya so shi ya yi kuma ɗan da ya samu muwafaƙar wannan cikin albarkacin manzon Allah yana hayewa amma ba duka ɗan zanen ba ne yake samun wannan abin kuma ba duka ɗan zanen ba ne ba ma yake yarda da wannan abin da in kari da kin lamura da yawa shi sa ma wannan za ba ma malamai ma ba sa wannan magana saboda kawai a hukunci asali wanda Allah ya riga ya ya tabbata shi ne kawai saboda haka abubuwan da ɗan da zai iya yi kuma na addini na musulunci in ɗan da ya karatu ya ilimi za a same shi zai iya yin wasu abubuwa da za a iya za a iya ba shi na shugabanci da ya shafi addini tun da ya yarda da Allah ɗaya a nan manzo Allah ɗaya kuma ya karanta ilimi ya san hadisai ya san Qur'ani da hukunce hukunce to idan babu wani sakan halal sai shi shi kaɗai to ana iya bashi amma duk karaha ce makaruhi ne kamar yadda masu fikirin malikiya suka faɗa wannan ma wasu daga cikin mazhabobi su sun zafafa ma sun haramta kamar halabila sun haramta limancin ɗan zana haramun ne ɗan zana ya limanci da za a ce an haɗa ɗan zana shi kaɗai ne da zai iya ba da limanci to a ce kowa ya sallasa shi kaɗai ɗan zana amma malikiya ne an karhanta makaruhi ne an ki amma a shabbar karaha ce don zama ya zama liman idan babu wani mai karatun da zai limanci a gurin sai shi zai iya yin limanci amma dal karahati shadida an shaddada kin limancin tanzana wasu kuma a marhaban mu ta malikiya sun tabbatar da cikin malaman marhaba yana su abubakar alkali sun tabbatar da cewa idan da waninsa a gurin ko da bai da karatun da zai bai da karatun da ya kai na tanzana inda zai iya limanci ya san akamu salati da sharaɗanta to ko da tanzana duk yawan karatunsa haramun ne ya jagoranci sallan mutane in dai da ɗan halattun da zai iya haƙuri amma in babu ne sai shi to shi ne aka shaddada ƙin karhanta wasu kuma sun zafafa da cewa su da za su bayar dan zana ba nan ba tsarkakakke ba ne so kuma tsarkakakku ne sallah kuma tsarkakakke ake so to ala ayi halin akwai akamal da taraddudat a cikin hukuncin jagorancin dan zana wannan shi ne amsar tambayar na ta hudu amma babban abin da nake so in yi tambihi a kai shine mun dai yan uwa musulmi a nisanci zana wani babban wani aiki ne mai fata gaba da baya da tsakiya da sama da ƙasar na sama da lalata mutuntaka da lalata addini da lalata kuma wato ainihin kima saboda haka dai kawai an nisance da mummunan aiki ne mummunan abu ne da allah baya so kajilai inda annabi ya tabbatar da kawai ɗan da ya fito ta da na ne abin kuma da zai janyo wa ɗan zane ya kauce wa shiga wuta shi kuma ɗan zanen daga kuma addini ne kuma ɗan zanen ba zai iya wannan ba saboda haka mutum komai ibadarsa ko ya kai ina ne in dai ɗan zane ne to yana cikin garari saboda haka a nisancin zana a nisancin zana la ta ƙarfi zane ma Allah ya ce saboda haka Allah ubangiji ya ba mu dacewa Allah kuma ya tsare mu ya tsare auren mu ya tsare dukkanin ɗan uwa musulmi daga afkawa zana na kazanta ce a baro kazamai kafirai su yi a bar su amma mu mu zama to mun kamu mun tsaro daga baranta Allah ya tsara kore mu ya kiyaye mu nan albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan jawabai da amsoshi muna ainihin neman afuwa masu ji domin a bisa takaicen takaicewa saboda uzurori da lokaci amma allah ya ba mu dacewa allahu a'lamu wa ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga daga daga cikin jigajigan malaman a jami'a kenan a kasar tarayyar Najeriya Sheikh Al-Imam Abdul Al-Barnawi wadda muka ɗauke shi a yayin kuma da yake tafiya ya bada wannan amsoshin sai yanzu kuma za mu karkata ta bangaren Sheikh Musa Asadi Sunna Musa Yusuf Asadi Sunna na can kasar tarayyar Najeriya an da zama tambaya akan wannan bayani da shi malam ya yi aka ce wani kai sai waɗannan waɗanda aka haifa ga ɓangaren nan su da yan wuta ne kawai kai da ba har ma nan hawa hudu wanda ke dukan su dukkanin su yan wuta ne sannan bayan malam ya bada bayani haka to shin yaya kuma limancin su ko kuma shugabancin su ko kuma zaman su sarakunan musulunci a wannan faɗin duniya samu ana shi kawata malam gata murin da na dandana kwararo muka guda biyu wanda za ka ba da amsa akan su insha Allah mure malam ba yarda ba malam ne ta ba ta guda yawa yayi yanzu yanzu ka yanzu ka yace wannan wannan da ka ɗauko min musa ina ganin kana cewa malam wani ne albarmai ne eh. kamar malam da jifin alkalmawi ne to mu dai sunan su kenan da da muka ɗauko da nan gaskiya ne abin da ya san dai ina da littafin shi ba eh. sunan sa malam da jifin alkalmawi na'am so maganar da ya da ita a cewa ɗan zina ɗan mutane eh, ina ji to a ƙa'ida yana da kyau kawo hadisin inda annabi ya faɗe shi da kuma shin hadisin ya inganta wajen malaman hadisi da sharaɗin inganci ana karɓarsa ko shakka babu cewa zane ta cikin al'umma matsala ne amma na ji ya ce wa kada a kafa hujja da wala ta jimin ma zura ko zura ko ta yaya za a yi da muhammad awal ba kai kai sata ba wani mai sata kuma a je lahira allah ya maka hukuncin mai sata Allah ya gabata. Ta yaya za a yi ba kai ka ci kuɗin mutane wani mai ci kuɗin kuma a je lahira allah ya maka hukuncin wanda ya ci kuɗin mutane. yau saboda haka gaskiya magangan biyu a tare da girmama wa zuwa da wannan yi. al'adabi eh, alkarnawi ne eh, alkarnawi ne alkarmawi ne eh, alkarmawi alkarmawi ko alkarmawi ba eh alkarmawi so maganar da ya gaskiyar magana magana ce da ya kamata a duba ta a maganin cewa wani ɗan ɗan mutu wannan maganan ba gaskiya ba ne zai zama ɗan mutu ne idan ya yi irin aikin da iyayen shi suka yi suka kawo su duniya shi da ya zo duniya ya mai yadda zanen ta zama masa sana'a ana iya samun ɗan da ya zo duniya ta hanyar zana daga ya fa ɗan da ya zo duniya ta hanyar aure kiyaye dokar Allah. Su da suka je suka zanen suka aiki yayin zama ne farko ko su a da iyayensu amma suka bi suka gana suka haife shi wannan magana tsakanin da Allah wannan magana da ya faɗa magana ce da ya kamata a duba ta a ma'auni na nasoshin shari'a da dama a ma'auni na sanin ya kamata da hankali da komai na yadda haɗi kawai ce kayan Allah ne mun da Allah yana da iko kowane irin abu amma kuma Allah yana da cikakken adalcin da a alkiyama da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu ba'a da ya gama maganar abin da zai faru Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi wato a wannan ranar Allah madaukakin sarki cewa yi don ya zama masanin rati don mutumin da ya aikata aiki mai kyau wa kuma mutumin alhali yana da imani Allah ya ce kala ya kafa gulmin wala ba don ta ji tsoron ganin ikon guda mata aiki zalunci shi ne a kayan aiki mai yawa wani bai aiki mai kyau ba a ɗauki aikin shi a baka ko wani ya yi aiki mai kyau a ɗebo aikin shi kai ka ke aiki mai kyau a baka Allah ya kuma gaskiya da zai haka ba gaskiya wannan shi sannan maganar da nake magana nake maka wannan fatawar ba fa magana ba ce ta yanzu magana ce ba tun a cikin tabi'ai akwai ƙurutu min zuwai akwai sulaiman bin yasar akwai hasan basari akwai ibn sirina akwai ibrahim bin nakai akwai ishaq bin rahawani kamar yadda ibn qudama ya kawo a cikin al-qur'ani a mujallad na sha'a na tara shafi biyu na ɗari da ashirin da ainihin wato a uku ɗari da ashirin da uku wata nuskar idan ka tafi ta al-mugunin za ka ga cewa abu tallafi na shida ne a shafi da ɗari uku da abu da arba'in da hudu ya kawo wannan magana a cikin fasu yura su waladin zina masalin da nuna magana a kan gadon ɗan zina ko da aka maganar cewa ba a yi ba a faɗi ɗauki ba su ganin tun daga kan sahabbai a'a tun a malaman farko akwai saɓani wasu suka tafi cewa za a yi wasu suka ce ba za a yi ba ba za a yi ba saboda haka a kaga yana da kyau a adon wannan al'amari sannan malam muhammad awal dukkan yaran da ya zo duniya ta hanyar zina wannan jarrabawa isa ma kansa a ciki ba wanda zai zafar ma kansa zuwa duniya ta wannan hanyar so saboda haka a idan mutum ya zama mutumin kirki a yi mu'amala da shi ta mutanen kirki ne na mutum ba mutumin kirki ba mutumin banza ne a yi mu'amala da shi ta mutanen banza wannan shi ne hukuncin da ya kamata a yi musu wallahu a'lam Allah shiga mata malam to kafin ka je tambaya na gaba to shi waɗannan ɓangarori guda biyu waɗanne ne suka wanne ne firin jayi akan wani a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu na wanda zai yi gadon da kuma na wanda bai zai yi gadon ba wanne ne iblis ai ne na faɗa maka na ce maka babban mafiskilar wasu na'am la'akari da malamai na mazhaba guda hudu sun tafi akan ba za a yi ba na'am wannan ta'assufancin da mazhaba yake sawa mm. wasu suna ganin duk abin da aka tsayo akan waɗannan bangarorin to shine addini abin da ba shi ba addini bane yanzu magana da na kawo maka misali na ce maka mm. ulwatu bin zubai da sulaiman bin yasa da hasan basari kaga wa'annan jami'ai ne ba suna gaba da wa'annan malaman fa haka su suka saba musu a fahimta hmm. ma'ana jina to yanzu a kafin layi ya jaru za mu dauki sautukan masu sauraron mu su ma mu ji me za su iya tambayan waɗannan wayar na malaman idan suka tambaya sai mu dawo mu ba eh kana ji malam Muhammad Awal a cikin waɗannan malaman mm. Abu Hanifa ne kadai yake tafi cikin sa wanda suka ce kai hatta Abu Hanifa ma ga maganar shi nan da na karanta na'am me yake a wannan shi wanda yake cewa rawa Ali bin Asim an Abi Hanifa annahu qala yake لا بأس باب ليكي إذا كان الرجل بالمرأة فحملت منه إذا كيف ندبت ستأو كتكي أن يتزوجها كأوليت ما أحملها تعلم كتنتا يتم يستر عليها كرفة متعسيني يتم والولد له والولد والولد سيتي والولد له أنسني da ɗansa ne in ji shi kanshi abu hali ɗin abin da ya faɗa kenan da haka idan waɗannan malaman wasu daga cikin su a matsayin sa na tabi'u tabi'ina to su sun saba ma wasu daga cikin tabi'ai wanda ɗalibai ne a gaban ɗaliban wannan Allah suka yi karatu da haka yanzu sai mu kalli dalilan kowa da wanda suka ce ra'ayi da wanda suka ce ba ra'ayi ba da haka ma hadisin da na kawo in ji har idan manzon Allah ya yi magana ana sauraron maganarsa hmm. a yi ba da labari a babu mu'jiza yaron waye baban kai ce babana wani tare da annabi ya san cewa ba ta hanyar aure aka haifi yaron ba a shi ya fara wa al'umma bayanin ya kore cewa duk ya dubu na ɗan nasa ne to ba a shari'a ba ɗansa ba ne ba za a karɓi shi ba amma annabi zuma al'umma bayanin ba ɗan al'umma ba ta da buƙatar a wata wannan bayani saboda haka ni a wajena abin da ya tabbatacce duk da maganganun malamai da nabi da da Allah in dai aka haifa da ba in kira da yake ɗan nasa ne ba wato da ɗan nashi ne shi kenan ya gaji ɗan kuma in in akwai ba alaƙa ta yana so ya aure ta ya aure ta mana. to da lamalan, a za ka ɗan huta mana za mu ɗauki masu kallon mu sun cika mana layi suna so su yi a gare ka insha Allah malam saboda haka zuwa mu ɗauki sai ka ba ya ka dawo ba da.

na gaba wajen kalaye salamu alaikum Salamu alaikum ta'ala barakatu tauraruwa al'umma mama da garba dindin gaisuwa gare ka da duwai ka ganye da abokai na na arziki duk baki da masu kira ba waje kan layi salamu alaikum قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حوال سبقوا تولاد الأمة mama garba dindin gaisuwa gare ka da duk da ka ganye su da abokai na na arziki duk baki da masu kira kawai ba da za mu ke shi ne mu ce kan da alhamdu mun gode da Allah tun da Allah waye mu lafiya ya kawo mu ga lafiya ko ya fara mu lafiya kawai magabatan mu kuma Allah jikan su Allah ya mu shiga da su fita mu kwanda bai kala da cikar imani bayan kuma da garba kamin a yi zancen ma gado ne da wasu kaci da ke shi gado ne gado ne amma ma da garba wallahi tallahi ana cikin marayu kwarai ma da garba wallahi kuma tallahi ana cutar marayu kwarai kuma cutar marayu da ake yi na farko da sarakuna ciki na biyu da malumma sarakuna da malumma su ne umar ba ya sau cutar marayu don kona a kasar ghana a garin da nake a garin da nake na gawai na ababa na faruwa da yawa kaza malami zai raba gano sha ja malami malami zai raba gano sha ja malami wallahi abdullahi a samu cin hanci da rashawa a ba malami in ya je raba da gado shi karkata ya bayo sanar mawar garba mu da kanmu a nan mu wannan abu ya faru na mu da kanmu a mu wannan ya faru maimako a ji a raba shi aka za ka ruku wanda ya zo sun rai su ke nuna mai ga inda zai raba gado ga inda zai raba ga daki da zai bawa ga daki da zai bawa ne sai ga wani garba malum ma wallahi tallahi yau wuri ke malin mani wuri dara wuri wuri ya lalace malin mani yanzu wani fataka fataka ta shi a hankali da fitinan da ake cikin duk wani kare wannan yawa yawa malin mani yawa su kare muna da malin mani yawa su so suna suna suke su ba wuri kiyama su ba suna suke nema don wallahi ba ba da garba ni Allah ya farki na man na ruwan kamar suna ruwan kamar wutan farko dai ba ba da garba wutan farko wutan farko to ina sunan bai sarari farko ma duk ma za fara sawa don saboda kai cin dukiyar marayu gadon mutane da suke ci muna kallo su je wurin rabo su ma su doki na su ya bayan tashi da suke su kuma su karbi sawa da sawa da garba ni dai iya na magana ce ni ne na kuma na ne da garin kasar yana ce da sama alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh madalla na gaba ma ah, mun gode yau na gaba wace kan layi Assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya taimake ku profesa ya gida ya iyali a profesa ba yanzu profesa ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi ina gaishe da malamai da makiya. Ina gaishe da Ashad Asadu Sunna. Ina mu gaisuwa da fatan alkhairi. Allah ya ƙara ilimi mai albarka. Allah ya ba ilimi mai amfani insha Allah Allah ya amfanar da mu da ilimin ku insha Allah na gaba wajen kan layi salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A hasa bakwai ina mana fatan alkhairi barka da dare. A lokacin sun aiki Muhammad Awal Garba ina mana fatan alkhairi. babban ah, mai gida abdullahi sadu ina mana fatan alkhairi da ba ma'aikatan mu da suke da hanfage ina mana fatan alkhairi su alhamdulillah ne magana iliyasun dauda iliyasun kumbi da nasarar wanda a tarayyar najeriya an gurkun da kuma sarki ya mai mutu sadu su alhamdulillah a wannan mawuri gaskiya mawuri ne ban kayi da kuma a fa'idantuwa gaskiya masha Allah Allah ya muku albarka dan kwaɗa wannan mawuri so a ƙashin gaskiya malamai sun iya ƙoƙarin su wurin a fitar da wa zahirin abin da yake cikin wannan maudu'i cewa shi ne wani zana a zai gado so alhamdulillah gaskiya ni dai ba malami wani kusan ganin cewa da ni ilimi ne na ji wata rana a cikin karatu da kusan umar rijiyar lemo muhammad sani umar rijiyar lemo kano yana gabatar da tafsir ina gana ran juma'a juma'a da ke na alƙur'ani a Usman bin afan wato masallacin gadan kaya so cikin karatu ya ba da tattawan cewa dan zina zai ci gado da dalilai kuma da ya wannan in zan iya in ba zan mata tabbas ya ba da dalilai dalilan da ya ba kuma shi ne a cikin alkur'ani kai tsaye Allah ubangiji subhanahu wataala da yi magana akan cewa gado da aka ce gado ya ne gaji uba ba ba tare cewa dan zina yana ciki ko ba a ciki wato ba a bayyana cewa babu dan zina ba a cikin alkur'ani ba aya daya da ta bayyana cewa dan zina ba ne shi gado ba masha Allah idan muka da kan suna hadisan manzon Allah sallallahu da suka tabbata kan wannan a araban gadi da wannan ba a cire dan zina a ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cire suke da cewa wannan babu dan zina ba babu wannan hadisin da ya zo ingantacce haka kuma a ijma'i na wannan sabon zaɓa sallar da kuma manyan malamai na duniya manyan malamai na duniya kawai wani ƙoƙarin ya fitar da cewa ga aya ko hadisi da ya tabbata cewa ɗan nuna ba zai shiga ruwa so kuma akan dasa a addinin musulunci ne akan alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi da kuma ijma'i salaf na malamai na kwarai so alhamdulillah alkur'ani da sunna ne ba babu inda ubangiji ya ce ɗan zina wani cika noma haka babu inda suna ta maza a alaihi a hadisi ya tabbata cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsiri ya ce ɗan zina wani cika noma kawai malamanmu da kuma sauran al'umma da ta gabata ana tsoratarwa ne saboda harkar gado a ciki ana tsoratarwa ne saboda harkar gado a ciki cewa harkar zina saboda a misali tsoratar a gujewa ita zina kanta ba wai misali a yi bane saboda daura a kan asasi a kan alkur'ani da hadisi malamai suna tsoratarwa ne cewa kalin na ba zai ba saboda kar a dinga zinan kar ne yawaita a duniya so alhamdulillah ni da tabbata wannan na jin kunne na duk kuma matsayin mulki jeli ya ba da wannan fatawa cewa ɗan zina zai shiga na mahaifinsa so wallahu Muhammad wani Garba Allah ya kara rayuwa da barka Allah ya cikin iyaye Allah ya azurta mu duniya da lahira wasaki na kuma a Hajji Aminu sadu ina miki fatan alkhairi mai magana Iliyasun Dauda Iliyasun kumbi daga jihar Gombe da tarayyar Najeriya unguwar Gombe kuma sarki na jimai mai sani a mu ta lafiya wallahu ala madalla mun gode na gaba ke kallai salamu alaikum assalamu alaikum awal garba dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka ta kai da har iyalin ka duka na muku fata alheri na gaida duk ma'aikatan talbishin hausa bakwai na muku fata alheri kuma muna gaida malamin da ake mai tambayoyi Allah kara miki fasaha da ilimi ubangiji Allah kare muna su malaman nan su ne magada annabawa Allah kare muna su muna amfani da su ɗari bisa ɗari Allah saka musu da alheri bayan sannan gaisuwa da fata alheri zuwa ga duka ma'aikatan wannan gidan talbishin na hausa bakwai ta gaira mini injiniya adamu injiniyar isa adamu na gaishe shi na mai fata alheri ɗana na kaina injiniya isa adamu ban manta da kai ba ba zan manta da kai ba awal abin ga muhammad awal abin ga muhammad adamu abubakar adamu kai kuma ban manta da kai ba ina gaishe ga na maka fata alheri ubangiji Allah bar mu tare Allah kare mu da karewarsa wanda irin ciruta da yanzu na duniya ubangiji Allah ka kare mu da karewarka Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka samu waye da duniya salamu salamu na gaishe ku na muku fata a ne ne masoyin ku na ku dan na baban na na na Hadiza da Hadiza to kun kwallo ne da ku ji murya na ba na biye da ku ko ɗari bisa ɗari na muku fata a ne sha Allah na komo sha Allah yanzu za ku ji murya nan sha Allah shi dana da ya rasu an yi sadaka arba'in su jiya yau allah ji shi allah rahamshe shi allah sa ya huta aikin shi na alheri da ya na zumunci da son mutane da aikin shi na alheri da ya duka ubangijin allah ka saka mishi da gida aljanna firdaus kurakuran shi kuma da ya cikin zaman su da duniya tun haifuwar shi har zuwa kowa shi ga ubangijinsa allah ka yi tausayi ka yafe mishi allah ka yafe shi allah ka sa alheri ya fi mu gudanci Allah sa ka ɗauki alheri shi ka biya shi da shi ubangijin Allah sa ka mai da gida aljanna na gaishe shi na muku fata alheri har yanzu da ni na alhaji dan na baban Nana, na hadiza da hadiza na kasar Ghana kuma shi assalamu alaikum sai na ji daga gare ku to madalla a dan na bana nan wa muna maka ta'aziyya ko muna fata kuma Allah zai Allah ya baka guri ga rashin wannan yaro naka da kai da kuma Allah ya gudu sauta Allah ya masa kaja da gidan aljanna Allah kuma ya yi masa kulakulan shi gaban ki daya insha Allah muna fata da ga hadiza da hadiza iyayen mu kenan Allah ya saka da alkhairi a can kasar Ghana madalla na gaba ki kallai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya hausa lokacin ta albarka da ta kun iya lafiya cikin koshin lafiya. To wannan wanda yake ɗan zina da ɗan ɗan zina dukansu 'yan mutanen turkiya nan gaskiya muna ɗaya daga cikin su kenan mu ga addini to alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa bakwai. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya muhammad akwai Allah ya saka da alkhairi wannan maudu'i da ake tattaunawa maudu'i ne mai matukar muhimmanci amma abinda nake so mu fahimta da shi a gaskiya malamai ya kamata kurka sanin kuke gaya ma waɗanda ba sa da ilimi tara a duniya za ka zo ka ce ɗan zina wani ba zai shiga aljanna ba to aljanna ta ka ce na farko kenan sannan Allah ta'ala ce wa la tuzira waziratan wuzira ukhri sannan kuma ce wa Allah sanin da insan illa ma sa'i to shin ta yaya mutane biyu shi ba shi ya ce su yi ba illa shi haka Allah ta'ala ya kaddaro shi kuma shi Allah ta'ala ya ce lau sha'ar Buka da amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangiji ya ga dama a da kai duniya kowa a zama daya to na na uku kenan sannan shin ta yaya maganar da malam ya yi maganar gaskiya ne a ya Za a yi a duniya mutum ya yi wani ya yi sata a zo a ce wani ne za a wa hukunci alhali ga wanda ya abin iyayen da suke da laifi An zina idan yadda Allah ya yi sallah yadda ya kamata wallahi komi tsayin hancin balarabe idan bai ga Allah ba wallahi wuce yi sannan wallahi Allah ta'ala ya ce babu mahihici a wuri na sai wanda ya fi jin tsoro na haka Allah ya so haka Allah daga dama biyo da shi da wannan hanya lahiya lau yake limanci lahiya lau yake shugabanci raɗan daidai kai da kake takamar kana da ilimi an haife ka ta hanyar aure idan ka saba wa Allah sai Allah ya tumu da hancinka wuta shi kuma ya sashi aljanna dan ba shi yace a zo da shi ta wannan hanyar ba iyayen shi ke da laifi ba shi ba assalamu alaikum sannan idan aka ce haka ya kuke ta kama mana wasu hadisai wa'anda ba su da tushe ba su da buhari shin shi Allah a ayace na farko kun yi imani da cewa alƙur'ani nan shi ne wanda Allah ya sauka saman manzo Allah sallallahu alaihi sannan Allah ake jiran ya kwada da hukuncin yadda za a yi ba wani ba ta yaya Allah bai faɗi hukunci ba ku zo kuna samun hukuncin wasu mutane salamu alaikum wa alaikum salam mun gode ma Allah ya saka alkhairi ko na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Muhammad Awal na saki dawowa ni ne na kadar Muhammad a gaskiya bi sabilillah irin nan malamai masu zuwa suna kawo rikici watan suna ɗauko su rubuce-rubuce waɗanda ba su da tushe suna kawo hujja da su wannan bai da amfani sam ko kusa shin shi alƙur'anin nan shin ya yace alƙur'anin nan fa Allah ya aiko annabi da shi annabi kuma ya yi bayani ba shuru ya kyale ba sannan kun ce waccan magana kuma annabi ya yi shin kuma wannan ta alƙur'anin kuma kun ce annabi yanzu ya kuke so ku gaya mutane salamu alaikum wa alaikum salam sai dai mafanci maganin ka ba na gaba a kan layi salamu alaikum salamu alaikum wace kan layi salamu alaikum wa alaikum salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Muhammad Awwal ina maka barka da aiki tare da barka da kokari. Allah Ubangiji ya kara mu wannan gidan TV na wasu baka kwarin gwiwa da kwazo da himma akan irin waɗannan muhimman maudu'ai da kuke kawo mana masu matuƙar muhimmanci a cikin al'umma da kuma ma addinin musulunci baki daya. Gaskiya muna matuƙar jin daɗin shirye-shiryen ku ina yi wa baki barka da zuwa. dama ni abinda babba abinda ya sa mana shigo shirin nan shine dan in yi tambaya kan abinda da wannan malamin ya faɗa to kuma Allah ya sa malam yana kusa ya riga ya warware mana bayani gaskiya wannan magana da yayi cewa wanda yake shege dan wuta ne wannan magana gaskiya ni ma zan so in ji dalilan shi da hujja ce domin ban taɓa wani malami da yayi ya wannan magana ba sai a baki shi kuma ya ce kada a kafa hujja da ayar nan wara ta zuwa zuwa ta zuwa ukra to gaskiya ba su yanzu wani dalili yake da shi kowace hujja ce ta faɗa haka ni ma inda zai dawo wassalamu alaikum mai magana ta sanaruddin iya dalla malala malar sanaruddin iya dalla mun gode ko na gaba ke kalla assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne na ko nasiruddin shekarar ah, ina bukata alkhairi da gaskiya an gaice malumma daga malum sun su asali sunna yin so wannan malamin na alfallawi ko ya suna shi gaskiya bayan da yi gaskiya ya buga ba ciki gaskiya amma haka bayan da shek sun sunna yin gaskiya kuma ba. don mijin Allah ya kara mishi ilimi don mijin Allah ya kara mishi ilimi don mijin Allah ya sa dace gaskiya bayanin da ya yi a kan wani eh, eh, ɗan ɗan suna bari ga da zai abin da wannan ya gano sai wannan kuskure ne gaskiya gaskiya mun yi ka wannan wannan hutun da ya yi gaskiya wannan hutun wani zaɗi ba wallahi ko amma haka an san hutun ne haramun ne a cikin musulunci amma bayan da shi ya yi gaskiya shi malam akallari gaskiya bayan ya shafi ɗan matsala gaskiya gaskiya ba so ba gaskiya amma ga bayan da shi da bashir ya yi kan tabi bayan yin bayan yin wajen lafiyar na kuma rusa ba saboda bayan mutum ya arba sun ba ya shi lan kaɗi biyu a kuɗin tura ubangijin allah ya ƙara musu ilimi ubangijin allah ya sa na cikin wani awal allah ya sa ka maka da alkhairi nan ga fatan alkhairi ni na ku nasiru shekarar gana assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كو لك شنغان كو nasu shekaru mun gode Allah ta kare assalamu alaikum ya ina kudin ku na gaji a lafiya kalau ina mika gaisuwa na mai fadi a ah. assalamu alaikum hausa bakwai ina kudin ku ya masha Allah ne daga ina muku fatan alheri ya aiki ya hakuri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, magana muhammad adamu hudukun ina gaishe da malam da sauran wani suke gabatar da wani shirye-shirye mai albarka tabbas kamar yadda na joni ba bawan da ya faɗa cewa ah, idan an zo da bawa waɗansu kan zaɓen abin da za a ba wa ne a ba wa ne yana faruwa amma mu dai abin da za mu faɗa shi ne na farko malamai ya su ji tsoron allah sannan su waɗanda suke nuna malamai cewa a zo a yi za a zaɓa wa ne kaza a zaɓa su za su ji tsoron allah shi ne gado ne allah ne riga ya raba kayansa a cikin alƙur'ani mai tsarki alƙur'ani mai girma da saboda haka ne abin allah ya ce a yi shi ya kamata a yi kawai abin da za mu ce malamai su ji tsoron allah idan sun zo raba gado za su yi tsakaninsu da allah muna addu'a ubangiji allah ya shirar da mu allah kuma ya gyara muna al'amari ya zama cewa an samu daidaito wani bai cutar da wani ba sauransu bakwai ina muku fatan alkhairi allah ta ku lafiya daga muhammad adamu kan biya fitisku yau kalgama. Kamar Allah Ahmad Adam ko mun gode na gaba a kan layi. mai ji guda biyu sai mu dawo kuma mu ci gaba da malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, malam barka da aiki sannan ku da aiki kuma da kokari da wannan jawabai da aka yi malamai suka yi bayani eh, muna yi musu godiya kuma Allah saka da alhaili sai dai ina da ɗan magana ga shek eh, musa asar sunna bisa ga bayanin da ya duka mun gamsu da waɗannan bayanai sai dai kamar ina gani kamar yana daga cikin dalilan da malamai duka suka dogara da shi musamman eh, ita malikiya da sauran mazhabobi kamar akwai saddu zari'a saddu zari'a kamar taushewa ko nuna ma mutane lalanci da banna da kaskancin wannan abin ta hanyar da za su iya kare kansu da waɗannan abubuwa mai eh, kamar da kuma da haka nan da wannan bayani ya daɗe kuma tun ba yau ba akwai babuka da yawa cikin da bisa abin da shayi haka nan eh, saboda haka dai muke godiya ga malam bisa ga irin wannan kokari da ya yi da kuma kara tsoratar da mutane da nisantar da mutane daga abubuwan da za su kai su ga wannan hanyar ta zina har su komo neman iya da eh, nuna cewa su ne bayan su yi zina wannan zai sakamako nan za su rika tallar kansu ta hanyar zina za su rika shi da kansu assalamu alaikum shi ne dai magana ta ga malam ina malam godiya kuma allah ya su lafiya da zaman lafiya assalamu alaikum daga nijar tawa a eh, abubakar yaku assalamu alaikum wa alaikum assalamu ala baka da kugu daga can tawa a kasar jamhuriyar nijar mu gode ko a saura guda ɗaya sai mu dawo mu ci gaba da malam insha Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sabo muna farin ciki na wannan murna a rai sosai. Haka Allah ya saka da kai ne, Allah ya bada lada, Allah ya kara zumunci. tumar Allah zan karanto sakonni da suka zo mai ta ɓangaren mu na Facebook Hausa bakwai an da zaka Yusuf Ladan ce Allah ya baka kariya daga gare shi sai sagirin ladan wafa ya ce ya ce ah, dr umar sani fage ya kamata ku gayyata gayyata ko ah, ya ba ku fatawa wadda wadda ba son zuciya a ciki wallahi to um, walid abubakar dauda shi kuma ya ce allah ya saka da alkhairi kuma ubangiji ya dawo mana da ku lafiya masoyinka dan masoyinka alhaji abubakar dauda a mina former provost sai kuma garba sai kuma haron sun gashi kuma ce assalamu alaikum muhammad awal garba ina yi muku fatan alkari muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka hausa bakwai ki eh, Sheikh Musa salisu Sunna Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin daga daga nagode ina tare da ku eh, tun daga Jodago malalla sai Isaka Masul Illel ya ce masha Allah ah, sai Haruna sai haruna a zelengu ya ce yana kallon mu sai kuma berhat dan hajiya shi ma ya ce yana kallon mu kuma ya ce assalamu alaikum dan allah ina da tambaya to ai sai kai tambaya domin baka rubuto tambaya na kuma faɗa jiya naziru suleiman kuma ce salamu alaikum hausa bakwai hausa bakwai ya kamata ku zo da dr umar sani fage to duk da za mu gaje su hankali ko haruna zilagu ya ce maluman sunna allah ya saka muku da alkhairi sai kuma bezin dan hajjan ya ce mace na ne to ban gane wannan tambayin da ba ala shiga wata mala yanzu za mu shiga shirin wato yanzu ya kamata mu shiga fagen karshe ko tun ya san mala ya gaji ala shiga wata mala akwai tambayin da na yi haka nake cewa to ya ake ganin wanda aka lalata shi a zina ya matsayinsa zai yi jagoranci limanci da kuma ya zama kamar sarkin musulmai wadda yake ana waɗansu suna ganin kamar kamar ba za su yi irin waɗannan ba amma kuma waɗansu suna ganin za su zama wani ne ne gaskiyar al'amari ai maganin da aka ya kawo da mun ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ni na halicce ku daga namiji da mace waje an na ku shu'uban ni ƙaba'ila na sanya ku ƙasa ƙasa da ƙabilu lita'arafu da ku sun kuma ku gudana kuna da bambanci sai ce ina akara mutum inda Allah a tuɗa ku wanda ita girma a wajen Allah to wanda ya fi kowa jin tsoron Allah yanzu malam Muhammad ayar misali idan kana da shago wannan tsarin mai kuɗa ne in ka ɗauko shi ka sashi a duki a shaɗin duki mai kuɗin wannan kuma shi ne ne duki na amana za ka ɗauko ka sa. wanda zai rike amana. Kaga a nan ba to hanya ko layi na dawo. to madalla eh, waya tare da bala insha Allah Ah, za mu ci gaba da karanto da mu an da haruna lagos ya sake cewa muna ah, malaman suna ko ya mika musu gaisuwa ah, me sai ne aka yi mace ne aka yi zina da ita ko amma babu ciki ta yi zini da aka yi auren auren yayi to malam zai baka amsa salamu alaikum da yake cewa Eh, ya ce wai mace ce aka yi zina aka yi zina ita kuma daga baya aka yi aka aure ta amma kuma ba ta yi jini ba ya auren yayi to ai bisa ga maganar da muka kawo ta abu hanifa ɗazu hmm. cikin wancan littafin na shi ibn kudama da yake cewa wato لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن hama a حملها daga shi yana ganin ko da da ciki ma aka ɗaura aure yana ganin komai dama ai babban dalilin da yasa ake kokarin a yi nan kada a yi da in da a jingina ɗan da wanda ba shi ba sai saboda haka da ba ta yi jini ba in an tabbatar cewa babu ciki aka ɗaura aure dama abin da ake gudu shi ne a ɗaura aure da ciki to ka ga wannan akwai malaman da suke da maganganun suna ganin cewa auren ya ko da suke ganin cewa a'a dole fa sai ta istibara'in nan shine kubutar jini kubutar mahaifa kafin a daura aure a tabbatar da ciki ko ba ciki duk da ne mun yasa ake ta kaka in dan haka ba ba a so ne a dauki da a jingina wanda bai kamata a ce an jingina masa to malalla malalla da fatan ya ji amsa sako to malalla sai ka ci gaba da bayani to a maganar da shi malam da jibi ya faɗa na zuciya. annabi ya ce a wanda in zina wato dan zina an wuta ne mu? hawa hudu ma ba zai shiga aljanna ba to gaskiyar wannan hadisin da ma ya kawo bai tabbata ba a ma'aunin malaman hadisi in yi duba littafin kashful kafa wa mazulin ilbas da ismail bin muhammad bin abdulhadi الجراحي الأجلوري الدمشقي وانده رسول دبو ديال تري لستين دبو يا كاو حديث عن الكتاب شيكا ولا يدخل الجنة التي يجوب على الألسنة ولا أكل له ذاك الحديث ينا زاجا كم هرشا متاني yace hadisi ne da kwata-kwata asali ba shi da shi hadisi ne da ba shi da ma asali sannan idan ka tafi cikin littafin wato takhribin da aka yi wa hadisai na wato a wannan littafin na zamakshari littafin sanakar shar wanda wani malami ya rubuta mai suna wato takhrijul ahadith wal athar al waqi'a fi tafsir al kashaf al zamakshari wanda jamaluddin abu muhammad abdullah bin yusuf bin muhammad al zainah ya rubuta ya rasu hijira ɗari bakwai da sittin da biyu shi ma da ya kawo hadisin nan duk sai da ya gama bayani ya ce wannan hazar hadisa ya husta alabi fi tafsirihi ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابي وعن بسنده ومتنه وعله بابي اسرائيل والحديث معناه عند النساء في سننه الكبرى في كتاب العلم من حديث ابراهيم بن مهاجر المجاهد كذا كذا كذا كذا كذا كذا ولا يدخل الجنه ولد الزنا ولا شيء من مثله إلى سبعة آباء انتهى ولك تذكر مغانا حديثي من بإمدان ترى حديثي موجودي من أن أعظم علمي لا يما ماكي أشي مالن ببما لم يكن مالن من ذكر إذا يمن حديثي يكفى هجة لشيء غسكا لا يما ماكي غسكا to a wani jan kunne za a yi wa mazinatan saboda a yanzu haka akwai wanda ya yi magana cewa kar a bude hanyar barna ya kamata a yi wa mazinatan da bayani domin kuma ilimi ana ɓoye ne dole ne a bude ilimi warara a ba kowa hakinsa na ilimi ko mana maganar da ya faɗa malam Muhammadu awon na yadda da maganar da malikiya suka kawo mm. cewa sabbin zari'a mm. tun shi kafar ɓanna ne ya sadanta da zinata ya sa suka ce dan zuban ba zai gado ba kuma hmm. yana so ya koma cikin kitabu da rafin ilmi wa zuhurin jahali littafin da ke bayyana ɗaukin ilimi da bayyana jahilci cikin mutane hmm. za ka ga wani bukari ya kawo hadisi na tamanin da ɗaya a zuwa ga anas ɗan maliku hmm. anas ce da uhaddisan lakum hadisan la a ahadun ba'adi yace wallahi zan karanta muku hadisin da baya na ku ji wani ya karanta muku shi yake bayan wannan Allah ya ce min asharat as sa'a yana daga cikin alama na tashin alkiyama da ma'anni illal ilmu ilmi zai karanci wa yazharu al zai bayyana wa yazharu zina za ta bayyana wa taksura nisa'u mata za su yawa wa yakillu rijal wala za su kadan hatta yakuna na 50 mar'atin al-qayyim al-wahid sai an kai matakin da za ka ga mace hamsin namiji ɗaya ne ke kora akan al'amuransu shi ne malamai suka ce huwa sabbi ya kuma bi umurihin da wadalika bi sababi kasaratul fitan wal hurubin lati yazharu fiha ala kathirin min rijali to ka duba ka ga halin da muka shiga yanzu malam Muhammad Awal kuma ce makka an kai hari gari za ka ga idan an kashe mata dubu lokaci maza dubu lokaci ɗaya sai ka ba ka ga a cikin mazajen nan da aka kashe dubu mata nawa aka bari maza mata nawa aka bari ba su da maza ne gaskiya suna da yawa kaga za ka ga suna da yawa so ta irin wannan hanyar ne ba yadda za ka yi lokacin da za a kai ka gama ci hamsin namiji da yana kokarin kula da lamarin su saboda fitintunu sun yawa da inda aka kai farmaki maza ake kashewa matan na kaɗan ai kaga dole ɗan nasiya da cikin al'umma shi yasa kuma tare da haka sai turawa suka nuna tsarin kowa matarsa da zama kwayar kwallon ƙarfi ka ce idan bai sa to kaga waɗanda ba su da mazaje musulunci da ya buɗe ƙofa a ƙara aure ta wannan ɓannar dama ya guje wa katta faru sa a ƙara aure biyu uku har zuwa hudu ka lura so ni nasihar da zan yi tsakanin Allah duk lokacin da za ka je kan zina to ƴan wasu ce ko matar wani ko kammar wani ko ko mamar wani to ka tana a matsayin ka na musulmi abinda da baka so a yi da ƴarka ko mamar ka ko kan ka koyar ka a duk wani Allah ka kiyaye kada kai duk da mun san cewa mafi yawancin ka da na ta faru a duniya malam Muhammad Awal wasu goma daga ciki takwas ko ta in ce maka matan su suke buɗe kofar yi wata saboda haushin yana cewa duk bala'in wayo na san yaki haka za ka ga wajen sata da Allah ya tashi sai ce a tsari wa tsari kasu saboda nan aikin karfin hali ne ta aikin na sata da a ɗauki bindiga a haura katanda a shiga can fitan ai kuma dai za ka ga a wannan to namiji ya fi karfin hali akan mace shi da Allah ya tashi sai ya fara gabatar da namiji amma wajen zina za ka ga da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai Allah madaukakin sarki ya ce azzani ya ce wazzani sai fara gabatar da namiji ta mazanaciya kafin namiji mace so a kowane zaka da asali ba ma mazanacin ba ne bai saba ba matan su suke masa tarkon da suke jefa shi har sai ya fada cikin jira so saboda haka su matan su ne manyan manyan da ya kamata a dinga jan hankalinsu da nuna musu hatsarin abin ma mamanki ta kawo ki duniya ta hanyar aure ta rufa miki asiri ki ji tsoron Allah kar ki kawo wata duniya ta hanyar da ba ta aure ba ki tona asirinta wannan shi ne kiran da nake masa gaskiya to malam yanzu dai lokaci ya riga ya nuna mana ya domin za mu dakatar da wani shiri a yawan lokaci Allah shaka wata malam to wacce addu'a kuma za a yi ba ki ɗaya mu abin da zan yi addu'a wannan al'amari da aka tattauna malam muhammad awal farko allah ya tsare ko da baki ya tsare mana mutunci ya duk yalan mu wurare kuma wanda ya farko tukunna na biyu kuma wannan gidan cibi ku na hausa bakwai Ban gushi ba muna muku addu'o'i na fatan alheri musamman addu'o'i na koyi a lokacin da ba ku sani da allah kaɗai ya sani to muna tsara muku addu'a ta zahiri wannan gurin cibi na ku Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ƙara masa albarka da ku da kuke aiki da waɗanda kuka kafa shi a abin da ake gudanarwa na alheri a ciki Allah ya saka muku da hitin daga duniya kafin a je lahira abin da ke ciki kuma wanda ba daidai ba to muna roƙon Allah ka ba mu ikon jarawa a wannan gidan cibi gaskiyar magana a ba za mu manta ba da gudunmawar da yake bayarwa wajen tunkara kowace irin matsala da kokarin sai an wayarwa da al'ummar musulmi kai da tsora su akan daidai sadaka ni gaskiya addu'a ta ta biyu ina fuskantar da ita ne zuwa ga gidan wannan cibi da wanda suka kafa shi da duk wanda suke ba da gudunmawa ta aiki ta duk abin da Allah ke wa bayan na sakamako na kirki daga duniya Allah yana Allah ya yi musu suna wannan abin da muka tattauna duk wani wanda yake da alaka da wannan gidan cibi to Allah ya tsare shi ya tsare sa ya tsare mutuncin iyalansa wannan shine addu'ar da zan yi malam Muhammad Awul to malam Allah ya kawata malam mun gode Allah ya saka alheri da amsa gurin gaitar mu da a kowane lokaci muka bukace ka sai dai aiki ya kwace Allah ubangiji ya bar mu tare Allah kuma ya kare da gwamnati da tsakanin mu mun gode Allah malam a gaida duk sauran sauran da ba madalla a kallon taron mu muna gode muku Allah kuka tsaya kai tsaye kuna kallon wannan shirin misalin albarka wannan abu dai ana yi ne domin a warewa kowa kai domin irin matsayin da suke ciki akwai waɗanda suka sani ko wanda sani ba saboda haka muna fata a za yi amfani da wannan dama da waɗannan malamai suka ba da gudunmawarsu a wannan shirin mai albarka na afirka gadon mu kuma a jan talabijin na albarka a kuma fitawa al'umma da wanda nake mika godiya ta musamman ga waɗanda suka rubuta da wasiƙu da ma wanda ba su rubuto don su ɗora muryoyinsu akan whatsapp allah ya saka alkhairi a sauran muryoyin da ba ku ci mun dora ba insha Allah bayan labarun BBC za a dora eh, muku muryan ku a cikin eh, amarin da kuka fada da wani kimiyyar goya kan musamman ga shi injiniyan wannan shiri wanda shine ya yi kokari wannan shiri ya zo gare ku shine na shaban abuwakan Allah ya saka da alkhairi ko sai kuma isa da mu sai ma Allah ya saka maka alkhairi sannan kuma muna yin gaisuwa da shi darakta jara mai kula da duk shi shirye da suke zuwa daga nan ya talabijin mai tarin albarka abdullahi sadu allah ya saka alkhairi ni ma hawa garba zan da kuni da zan kuni shirin tare da sauran malamai kamar ah, ah, dr bashir ah, ali usman mun gode maka allah ya saka alkhairi sai kuma sheikh mawi kai ma allah ya saka maka da alkhairi shek musa yusuf asari suna allah ya saka alkhairi da kuma sauran manyan malamai da mu dauka ba sai ko dai wani karan zamu dauke su insha Allah a wannan shiri mai tarin albarka na Afirka da mu da wannan sai da ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh